Gwamnatin jihar Katsina ta kara jaddada ƙudurinta na ƙara samar da roman demokuraɗiyya ga al'ummar jihar. Gwamnan jihar Malam Dukko Umar Radda ya jaddada haka ta bakin kwamishinan yaɗa labaru na jihar Dabta Salisu Bala Zango a wani taron manema labarai. Gwamna Dukko Radda ya ce duba da yanayin kasafin kuɗin da aka gabatar a majalisa da kuma sa mashi hannu da aka yi. A zahiri take kenan cewa za a aiwatar wa al'ummar jihar ayyuka na more rayuwa. Allah ya da mutanen jihar Katsina za su ƙara samun ribar demokaradiyya cikakken ribar demokaradiyya a wannan shekara ta 2024 a ƙarƙashin jagorancin malamin Kwamishinan a madadin gwamnati ya kara da cewa gwamnati za ta miƙe tsaye wajen gabatar ma al'ummar jihar ayyuka kala-kala da yadda za su tabbatar da gwamnati tana tare da su. Kuma insha Allah wannan gwamnati za ta ba da mahimmanci ne ga ayyuka na ci gaba. a fannoni da dama wanda suka shafi samar da ruwan sha harkar kiwon lafiya harkar ilimi harkar noma harkar sufuri harkar taimaka ma al'umma da dai harkoki daban-daban wanda suka shafi. Daga jihar Katsina, Raja dallami Malumfashi, demokradiyya TV.